baka mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na professor Ibrahim, da ke anan unguwa aikila a jihar sokoto inda muke karatu littafin sahihi muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a sha hudu ga watan jumadal akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin kitabun talaq satin da eh, karatun da ya wuce mun fara cikin babu ila'i wa tizalin nisa'i wa takhayyumihinna babu mai magana game da ila'i da ba mata zaɓi cewa ba mata zaɓi ba saki ba ne ga annabi sassan ya ba matan shi zaɓi mun karanta hadisai ciki masu tsawo masu yawa eh, hadisin da muka karanta sun nuna sayyidina umar radiyallahu anhu ya samu yana tunanin wata matsala yana cewa in yi kaza ko kan in yi kaza yana cika haka sai mata ta ta bashi shawara sai ce ke a waza ki ban shawara saboda ne saboda su a makka ba su girmama mata ba su gadin mata tana da wata daraja ta kai ta ba da shawara ta ce kana hana ba ka so ka yi magana in yi magana ko ka yi magana matan ka su yi magana ga iyakka can annabi sai yana magana kuma tana mai san magana sai na umar ya tashi je inda hafsa ya tambayi ta ana haka ta ce eh ana haka in ba ita take ba duk sauran mata ka yi har yayi mata faɗa, ya nuna mata ji tsoron fushin Allah za ki sa annabi ya yi fushi daga baya ya ji labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matan shi mun karanta haka ko duka ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a wani ɗaki inda yake aje kaya wanda yake a sama ya same shi ya nemi izini ɗaya biyu uku aka ba shi izini ya shiga ya iske annabi sassan cikin damuwa ya tambayi annabi wasallam suka yi magana ya ce ma annabi sallam ya iske annabi sassan ya kwanta bisa ga wundi wanda ya kaya mai alamu a wurin ya iske fatu na waɗanda ba a je mai ba ya iske abin jima ƙasa ya iske dai wani ɗaki mutawaba wanda yake yana nuna alamun babu ba a damu da duniya ba har ya ce ba annabi kana zama cikin irin wannan yanayi da shugabannin farisa da rum suna zama cikin jin daɗi annabi sassan ce ba ka son a ba su duniya mu ya kasance an ba mu lahira ya tambayi annabi sassan ka saki matanka ya rasulullah na ji labarin an ce ka saki ma ya ce ba ban sake su ba annabi wasallam ya sauko bayan ya kwana ashirin da tara aka ce ka ce za yi wata ɗaya yace e eh amma wata yana kasancewa kwana 29 ko 30 wannan shine takaicin abin da makaranta cikin hadisai kamar guda shidda da muka karanta yau za mu tashi hadisan da suke da alaka da wannan duk magana ce imam muslim yake kawo ta wata hanya zaka ba sai mun tsaya bin harafi harafi na dukkan hadisi na makaranta ya mun fassara ba dama wannan majalisi na ɗaliban ilmi ne wanda dama ba mu ɗauki karatun sahih muslim akan cewa kowane hadisi mu karanta ba ba mu ɗauka karatun sai muslim a wannan majalisi akan shi muka fara ba sai da muka yi wasu littattafai da yawa ɗaya da goma da muka kawo da sai muslim a karatun safe da muke yi kusan shekara goma sha da suka wuce don haka ba kowane harafi za mu karanta mu ɗauka karatun sai muslim ne asali akan mu karanta da sai hamsin kullum hamsin kullum yadda muka ɗauko da haka muka tafi da yanzu mun kammala sai muslim mun shiga wani littafi kuma daga ba kowane hadisi za mu tsayawa a kan shi mai fassara ba mun karanto inna hadisan sun zo ne ta wasu hanyoyi daban kawai za mu tashi haddasa na abubakar bin abin shaida wannan shi ne karatu na ɗari da tamanin da bakwai الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وسائر المسلمين قال المصنف رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى حكنا هو مثل ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه ما كان في تكون كده؟ إيه، نعم an yi shi eh za ta shaɗa tana abubakar bin abi shaiba na gaba وحدثنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة أن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة له ولما ما أجد له موضعا نادى له إيه. حتى صحبته إلى مكة نعم حتى صحبته إلى مكة فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة من مالك فأتيته بها فلما قضى حاجته فرجع وذهبت والصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة shi يا ya wuce ko ta sai na umar ya tambayi a hanyar makka sai dina abdullahi bin abbas ya tambayi قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد سبت قلوبكما حتى هج عمر وحجزت معه فلما قلنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس قال الزهري كره الله ما سأله عنه كره كره كره والله ما سأله عنه ولم يكتم قال في حق ولا ولا لفظ يمشي بكو سيدنا عمر Abdullahi bin Abbas zai tambayi yace mai ya amiral mu'minin mal mar'atan min azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah azza wa jalla lahumma in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma Abdullah bin Abbas ya tambaye sai da Umar kusan ya ce ya dade yana so ya tambaye yayi shekara yana so ya tambaye waɗanne ne cikin mata annabi sallallahu wanda Allah ta kusa ma wannan ayata ta suratul tahrim cewa in kun tuba zuwa ga Allah to zukatan ku sun karkata amma in kun ka ci gaba da muzahara qala umar wa ajaban laka ya abbas sai abla bin umar yace ma abla bin abbas abin mamaki gare ka baka san so wane ala zuhuri az-zuhuri da abla bin abbas yake ba labari sai yace kariha wallahi ma sa'alahu anhu ya kyamaci sayyidina umar ya kyamaci wannan tambayar da abla bin abbas yayi mai watan bai so ya mai ita ba ko dai don ina ganin cewa ilimin ka ya kamata a ce ka san wannan ko kuma saboda abin ya shafi hafsa ne ina ganin cewa wani abu ne da ya shafe shi da baya su mai magana shine kariha wallahi ma ta halahu an wa lam yaktubu kuma sai da Umar bai koya cewa ya yi tsafa wannan tambayar da Abdullahi bin Abbas ya yi mai ba qala hiya hafsatu wa aisha sun mai sukul ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فقدت النساء لا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالأوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم فقلت أتهجره إحداهن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر أفتأمن إهداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يقرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه يريد عائشة قال وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما ويأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث عن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بالي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قلت ماذا أجاءك غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا حتى صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدري ها هو ذا معتزل في هذه المشروبة وأتيت غلاما له أسود فقلت أتأذن استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال أنا ذكرتك له فطمة فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبني ما عجب ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال أنا ذكرتك له وصمت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رحل عصيب قد أثر في جنبي فقلت أطلقت, أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم إلي وقال لا فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فقدم نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إهداهن اليوم إلى الليل فقل قد خاب من فعل ذلك منهن وقسم أفتامل إهداهن أن يغلب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد حلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوثم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت والله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم قتلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وقد وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة مو من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. طيب دول بام سابو cikin wannan ko kun san duk lokacin da muka yi lokacin ku tsaye da ni ko yana karantawa mu ko kuma bayan ya gama wani lafazi da ba ku fahimta ba sai ku tsaye da ni ko wani ƙarin bayani amma dai wannan hadisin duk ya wuce mu a karatun da muka yi baya haka ne za ku yi bukatar sai mun bi shi kalma kalma mu fassara ci gaba قال الزهري فأخبرني مروة عن عائشة قالت لما كنا تسع وعشرون ليلة دخل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت من تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرون ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما قالت عائشة رضي الله عنها قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمرني بفراقي قالت فقلت أو فقلت أو في هذا تستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قال معمر فأخبرني فأخبرني أيوب أن عائشة قالت أن عائشة قالت لا تخبري لا تخبر نساءك أني, أني, أني اخترتك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا قال قتادة سغت قلوبكما مالت قلوبكما صح yanzu mun fahimci babin ko wanda ya aurace ma mata ne bai nufin aurace mamace don sun yi faɗa da ita ko don kana son ka ladabtar da ita baya nuna saki sannan yana halatta a yi shi wajen gida yana halatta a yi shi wajen ɗaki ni Allah ya ce wahjuruhunna fil mabaji'i fil mabaji'i yana nufin kuna shimfiɗa ɗaya ka juya huskar ta gefe amma in ta kama a shi ana iya barin ɗakin gaba ɗaya tun daga annabi sai ya bar ɗakin gaba ɗaya ya koma wani ko imamun nawawi ya hidda wasu fa’ilubi cikin hadisin suna da yawa amma zan karanta muku wasu kawai eh, ya ce wa fihi jawazu sukunan gurfati zati daraj wannan hadisin ciki ne akwai halaccin mutum ya zama ɗakin da sai an yi tattakala matattakala a kai sama kare wanda aji ne ko da ya zaka da hadisi a kai na taɓa gaya muku an daɗe shekara goma sha muna karatun bukari cewa da agon ɗan yaman da ya wuce duk abin da yana da hadisi a kai haka wata annabi ta sa rayuwa ya yi sai ya kai ya kawo ya saye ya sai suwa ya ci abinci ya zauna ya yi dariya ya yi fushi sai duk wannan abubuwan da ka kai na yau da gobe in ka gada ma maka da hadisi a kan su. sai wanda ka kyani sai wanda kawai baka gada ma kafa hadisi ba dole ka zan ibada ba annabi sai ya yi ibada ya mu'amala ta yau da gobe ya yi magana ya yi fushi da wasu ya yarda da wasu ya yi dariya da wasu ya yi kuka game da wani lamari ya kai ya kawo za ka yanzu in gidanka akwai gidan sama ne dalilin ka na taka mata takala ka tafi sai ce wani hadisi akwai dalilin cewa yana halatta a taka takala a shiga ɗaki saboda mai saboda haka mashiru ba annabi so ta haka ta ko sama take siya ta taka takala ya tafi ah, wannan kawai ya ja hankali na ne Ya yace wacce kazo kaza na tuli asasil bait cikin wannan hadisin akwai dalilin rika fito a gidanka da cewa wannan fito ne na azuka ce na Allah ya sto azuka ya ce Allah ya da azuka akwai hadisi ya yi cikin sai musulmi mai karanta maka amma shi sto annabi ne a ciki fatu ne wanda ba abin da dan shari'a da ke sa kide ba amma dai daki ne na ajimi na azuka ya ka duk abin da kake na kai da kawo ne wa da gobe in ka karanci da yawa kana aika hujja da hadisi da shi To akwai da ke abubuwa ibada bane amma annabi ma yayi haka annabi ya hau daki wanda aka tattaka lawa hausa ma a shiga annabi ya yi fito gida ne inda aka aje kaya yace wa fihi jawazu qubul al-khabar al-wahid shi ne akwai halaccin an san labari daga mutum daya ya anna umar radiyallahu anhu kana ya'khudhu min as-sahabi al-ansari wala akwai dalilai da yawa na an san khabar wahid annabi ga sayyidina umar wancan ɗan uwan nashi mutumin madina yana kawo mai labarin ci ga abin da aka yi yau kuma ya karɓa ya ce wa fihi akhdul ilmi amman kana indahu wa in kana akhdul afdali in wa in kana akhidu afdalu min al ma'khudi minhu ciki ne akwai an san ilmi ga duk wanda adda ilmi ko da wanda adda ilmin bai kai falalan mai ilmi ba saboda mai har yanzu saboda sayyidina Umar ya amshi hadisi da wancan mutumin makwabci ne kuma sai na umar ya yi shi falala amma shi ke zuwa makaranta ya dawo ya gaya masa sai na umar ga karatun da aka yi za ka sai na umar yanzu yana ɗan sa karatu da wanda shi sai na umar ya yi shi falala za ka ba wani abu bane don ka an shi ilmi ga wanda ka yi shi falala ka fi shi ilmi ka fi shi daraja eh, idan ya kawo su da yawa ya ce wa fi tauƙi'ul kibar wa khidmatuhum wa haibatuhum kama fa'ala ibn abbas umar ciki ne akwai girmama babba da ya mai hidima ba laifi ne don ka ɗauki jikan wani mallaminka ko wani wanda kake ganin ya fi ka yana gaba gare ka ko ka ɗauki takalmi ne ko ka ɗauki sanda ce ko ka kai ka kawo ba laifi bane saboda mai gabla ne abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ga yana wa sayyidina Umar wannan ya kuma buta ya shiga ya dawo ya alwala yana girmama shi haka wannan hadisi ya nuna muna ana girmama babba mai falala wanda yake falla ba zai hiwa ne ya ce wasu akwai ina tsallake wasu ina karanta muku ya ce wasu yi jawazu nazarin insani ila na wahi baiti sahibi wa ma fihi idza alima adami karahiyati sahibi zalika shi akwai ta shiga ɗakin mutum daga yace kana iya jijji ga ko ina ka dan jijji ba ka eh, ka ji ba <laughs> kun gane inda ya samo shi ko ina ya samo shi sai da umar ya diba ya ga sa'i ya diba ya ga fatu da ba a hannu ya ce amma in ka san wannan zai bata mai rai in ka san zai bata mai gidan rai za ka yaga yake ka falo ne sai ka diba ka ga kaza ka diba ka ga ka diba ka gani a ce kana kallon kallon gidan mutane ka shigo wacce ai sai da umar ya shige da adam sosai shi ya diba shi kun ga cewa komai kana aika ba hujja da shi da hadisi na yau da kullum na mu'amala yau da kullum wanda ba addini ba kaga dai wannan ba addini bane da ake ba da lada a kai hmm. yace wa fihi wa fihi al-khitab bil alfaz al-jamilati ka qawlihi ciki ce akwai in zaka magana ka zaɓi kalmomi masu kyau saboda cewa da Umar in kana jaru ya tuki walam yaqul ga tuki yace don kin ga makwabci yake ta fifi kyau ta fifi soyuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ce don kin ga kishi yake ba sai ya kauce da kalmar kishiya ya amfani da kalmar makwabciya zaɓa kalmomi yana da kyawu akwai fa'idoji da yawa ina so mu shiga hadisi na na gaba na gaba eh mun gama da wannan akwai wancan ba game da wannan wannan hadisin da wancan ta ban tsawucin wancan karatu karatu biyu ke a wannan babu kuma duk hadisi ɗaya ne bismillah bismillah bismillah na mu shine kyau hmm, fi ki kyau na ba ta karanta jumla gaba ɗaya mai su shi hausa ya mace wata annuci wata mai bukatar ya wahal da mutane ba ka in nake su ban gaya musu abin da kice ba to ina so in wahal da su sai su kawo amma ke kin ce kin yadda ki zamuna za ka in sun kamar ni da na Aisha ta fara ni tace zan ce da abin da babu wani ta'annuci ne tsakanin kawo shidda ya shigo cikin nan ايش سورة التوبة كو ايش آه، سورة التوبة حريص آه، شديد عليه ما أنتم ما أنتم بسم الله شي كنا مش قباد من قباد باب المطلقة ثلاثة لا نفقة لها باب المطلقة ثلاثة لا نفقة لها قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى أسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوب فإنه رجل أعمى فضعين ثيابا فإذا حللت فآذنني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يدع عصاه أن آتك وأما معاوية فسقلوه لا مال له إن كفي أسامة بن زيد إن كفي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال إن كفي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا وقد به Hmm, tsaye babu mu'allaqati salasa la nafaqata laha wannan babu ne mai mutukar muhimmanci kuma me yasa ke da muhimmanci saboda abubuwa ne wanda suke aukuwa cikin mu yau da gobe ko wancan gidan ko wancan gidan ko wancan unguwan ko gare ka ko ga makwabcinka ko ga ɗan'uwanka shine mace in an sake ta saki uku akwai bambanci da an sake ta saki uku da saki ɗaya mun san asali ya an saki mace saki ɗaya ko saki biyu ni Allah ya ce la na min wala ya la da illa an ya'tina bi su bayyana. asali an saki mace yana ɗaya daga cikin umarnin Allah da muka daina bi a wannan lahiya yan saki mutum mace ta ce ba kayan ta yi gidan wanda yake kuskure ne Allah ka tabbata ce la tukhrijuhunna kada ku fitar da su an saki mace nan gidanta za ta tsayawa ta yi idda nan gidanka za ka tsaya ta yi. idda kai an wajibi ka ciyar da ita kai an wajibi ka ba ta wurin zama har ta gama iddata za ka wani shi ne asali to amma ga wannan ga wanda aka saka saki ɗaya ko saki biyu ƙarshe ta Allah ce la ta da ila Allah ya jiku ba da zalika amra zai yi zaman da za ta yi gidanka Allah ya haddasar da wani lamari ka ga kana son ta kamar da ita aurenka ya dawo to wanda aka saki saki uku fa hal yujisu ba da zalika amra <laughs> wanda aka saka take uku kaga ita gaba daya Allah ya ce kada ka fidda waccan daga gidanta kada ta fita baka sani ba ai zai yi Allah ya haddasar da wani lamari so ya dawo tsakanin ku kamar da ita ko wata maslaha amma wanda aka saka saki uku wannan yana dawowa kaga babu jihad babu wata maslaha to shin wanda aka saka saki uku tana da wurin zama ita ma za a bata wurin zama za a bata na har ta gama idda za a bata abinci to shi ababin da zamu yi magana akwai saɓani mai karfi tun daga magabatan wannan al'umma tun daga sahabbanta zuwa shi akwai masu ganin lalle za a bata lalle ko an sake ta saki uku saboda qur'ani bai bayyane ba Allah cewa ya askinu hunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudaruhunna litubayyiqu alayhinna saboda haka in an saki mace Allah da ya faɗi cikin suratul talaq Allah da ce banda wanda aka saka uku ba banda wanda aka ga ka askinu hunna min haythu sakantum min wujdikum zaka in ka saki mace ko saki uku ne a nan gidanka za ta zamna sayyidina Umar yana cikin mai wannan ra'ayin kuma ah, da an karanta mai wannan hadisin cikin sayar bukari cewa ya ah, ba za mu bar littafin Allah ba akan wata mata ɗaya aka samu wannan hadisin kila ta mance kila kila ta bata gane yadda aka yi bane wannan ra'ayin sai na umar shi abu hanifa ya bi akai akan shi mazaba abu hanifa take cewa wadda aka saka saki uku za a bata gida wurin zama ita ma za a bata za a bata abinci amma wannan hadisin kwata-kwata ya nuna ba haka bane shine maza imam ahmad kuma shine kauli mafi inganci saboda in ga hadisi kwata-kwata ya bayyana za mu ji duk abin da za mu karantawa kenan ina fatan yau mu yi karatu mai tsawo kila mu kai ƙarshen babin za ka mun karanta da muka saba yi mun ka kai inda ba a fahimta ba sai a tsaye da ni amma na farko zan fassara su wanda za su zo daga baya duk maimaici ne wanda ke murga mun fassara ba sai mun tsaya muna fassara kalma kalma ba imam muslim ya hadasa mu ibn yahya qala qara'tu ala malik na abdullah bin zaid mawla al aswad bin sufyan an abi salama bin abdurrahman an fatima bint qais an aba amr bin hafs wannan sunan mijinta kauli mafi inganci aba amr ibn hafs shine riwaya mafi yawa za mu iske can gaba an ce a aba hafs ne Amurin an juya ko kuma za mu iske akwai ta riwaya mujira ibn hafsin amma dai riwayar mafi yawa sunan mijinta ne abu amr ibn hafs za ka muka je kan ga mujira ibn hafsin ko abu hafs ne Amurin dun ɗaya ne kawai sabanin masu waitowa ne an wato suna ne da kaza da kaza mun fahimci wannan tallaqaha al-batta Fatima bin Qais wannan hadisin malaman fiqh kitabul tsala da an ce hadisin Fatima aka yi shi wannan hadisi aka nufi. hadisin Fatima haka aka ce mai yana cikin Bukhari da Muslim ya shahara inda malaman suke da hadisin Fatima wanda shi ya nuna wanda aka saka saki uku ba ta da gida ba ta da wurin zama ba ta da abinci da an saka ta saki uku ana cewa kwashi kayan ta gidan ku ita wanda aka saka saki daya ba a cewa kwashi kayan ta gidan ku" an yaka an saba wa Allah wadda aka saka saki biyu ba a cewa fashi kayan ki gidanku saboda Allah ya ce hunna min haythu sakantum min wujdikum Allah ya ce la hunna min buyutihinna wala yakhrujna don haka ita ce ba ta cewa nayi mushi in tafiya ta amma wadda aka saka saki uku akwai sabanin malamai cikin su akwai masu ganin cewa lalle ita za ta kwashi kayan da ta tafi gidansu dalili kuwa shine hadisin fa'uma haka da yake cewa ba ta an hadisin Fatima bintu Qais ba da an hadisin Fatima ana ne hadisin Fatima bintu Qais da suke ba mu labari ke cewa mijinta Abu Amr bin absin, tallaka halbatta ya yi mata saki albatta na ƙarshe saki na uku zai zo muna wata riwaya ya yi mata saki na ɗaya da ya rage na sauran igiyoyinsa wata ya suke ta saki ɗaya saki biyu wannan shine saki na uku wa huwa ga'ibun ko da ya yi sakin bai ma nan yi sakin kawai ai kowa yi cewa ya sake ta fa arsala ilaiha wakiluhu bi sha'irin sai aiko mata wakili ne da sha'ir cewa ga abinci ya kawo mata tunda ya sake ta ga abinci ya kawo mata tunda dai yayi tsammanin tana gida ne wajibi ne fasaki tsatu sai ta rena shi wannan na ta aukuwa ko ya yi saki ana ta samu wannan matsaloli ko an yi saki akwai ɗa ko waye aka abinci ce wannan abincin da yake aikowa zai isa duk wata <laughs> wannan abinci da yake ba ta zai isa a ita rigima to kaga ba yau an ka fara ba za ka fasaki tsatu sai ta kyamaci wannan ta yi fushi da wannan shaɗar da ya aiko mata tana ganin bai isa faƙada sai ce wallahi malaki alaina min shay'in ce wallahi sadaka ɗani ba ki ba ki ma da shi bai ma waje ba ki na ciyar da ke ba saki uku ne فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له yanzu yadda annabi sallallahu ce ta tabbatar mai haka cewa Abu Amr ya sake ni Abu Amr ne Hafsin ya sake ni ya yi komai sha'ir na rena sai ce ai ba ma wajibi ne sai ya bani fa qala sai annabi ce lai salaki a laihi na faƙa. Ba ki da ciyarwa ga shi mun fahimta ko za ka annabi kwata-kwata ya ce ba ki da ciyarwa gare shi mara ha an ta'atar da fi zai ki ummi shari kuma ya ce ki je ki idda gidan ummi shari kaga kenan la kenan ko ba ta da wurin zama ke annabi kwata kwata ya ce laisa alayki laisa laki alayhi nafaqa da ciyawa a gare shi take uku ne zaka baki da ciyawa sannan wurin kwana ma ki je gidan ummu shari ummu shari wata mata ce kamar da hadisin zai zo sun makala sai annabi ya ce tilkan mar'atun yamshaha ashabi ummu shari innan wata mata ce wadda sahabbai na ke yawan zuwa gidanta itaddi inda ibn ummi maktub Ki yi idda gidan ummin maktub ita ummu sharikin wasu malamai sun ce ita ce wadda ta yi wa imratun wahaba in wadda ta ba annabi sallallahu alaihi kyautar kanta wadda Allah ya ba mu kisa cikin suratul ahzab ko wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minina kada alimna ma farabba alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likay la yakuna alayka haraji so wannan ana cewa ita ce ummu shayi din sai annabi ya ce to amma ita sahabbai na ta yawan zuwa inda take wato dattijuwa ce annabi ya ce ta gidan ta ce amma saboda tana da mu'amala mai kyau da aka faɗi sai kasance mutane yawan zuwa gidanta sai ka to in sun zo kina idda za ku dinga ganin ki za ki shiga takura sai ce ki je inda ibn ummi maktum wanda ke makahu ne kufa fa innahu rajulun amma shi wani mutum ne wanda ke makahu taba'ina thiyabaki sai ki aje tufafin ki gidan wato tufafin ba sai ke sa tufafi ba sai ki zan kullun da lullubi ba tunda makahu ne baya ganin ki fa idza halalti fa adini idan ki gama idda ki sanar da ni ki ce min ki gama idda qalat falamma halaltu zakartu lahu lokacin da ni gama idda sai ni gaya mai anna muawiya tamna abi sufyan wa aba jahm khatabani cewa muawiya ne abi sufyan da abu sun nemi awaina mun ne nuna yana halatta mutum biyu su nemi aure lokaci guda muddin ba an ba ɗaya izini ba daga don wani yana nema wani yana nema ba da ba ne sai in ba a ba shi izini ba dama kawai ya ga wani ya ce yana so kai ma ka gani ka ce kana so ba laifi ba ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ta ce amma abu jahmin fala yaba'u asahu an atikihi amma abu ba baya aji sanda ce daga wuya ne wasu malamai suka ce kinaya ne daga yawan tahiya yi kamar da hilla ne suka koda yaushe da sanda a wuya zaka yana yawan tahiya wasu suka ce kinaya ce daga bugun mata yana bugun mata ko da shi bugun mata yake yi ah, kuma wannan riwaya ta bugun mata a tafi inganta saboda ya zo a wata riwaya ya fassara barabul lil nisa'i cewa annabi sai ce amma Abu Sufyan yana yawan bugun mata wa amma Muawiyatu fa kullama lahu amma mu'awiyar shi kuma talaka ne bai da kuɗi in ki hi usama tabna zaidin na na kuma amma abu jahamin fala ya bi gare ku fa amma abu jaham eh amma abu jaham fala ya bau asahu ana cikin ya kare abu jaham baya aje sanda da wuya ne yana yawan tafiya wa amma abu mu'awiyar ta fasulu kullama la lahu amma abu mu'awiyar shi kuma talaka ne bai da kuɗin da zai iya rike ki in ki hi usama na zaidin ki auni usama na zaidin fakar hitu ta ce sai ni mace usa tun ne zai ta ganin kahin wuce akwai mai yawan bugun mata ba a mai na san mutum yana bugun mata ta yana cikin dalilin za a hana mai aure so daga annabi sassan ya ce kada fa'imatu bintu kai ta auriwa ta auri abu jahal saboda mai la ya ba'u lasa'ani a ciki baya aji sandawa ta yana yawan bugun mata za ka bugun mata illa ne yawan bugun mata illa ne annabi bai taɓa bugun mace ba annabi sassa ya ce ba mafificen ku ba su bugun mata don haka duk da aya ta ce wa buhunna amma dai aiki ne wanda babu mafificen ku kamar da annabi ya ce ba su haka kuma ga annabi ta ce auriwa ne saboda mai saboda mai saboda yana so da yana bugun mata haka wanda bai da kudin da zai iya ɗaukar nauyin iyali shi ba ba a auren mai ba a auren ma duk wanda bai iya riƙe mata ba a auren mai hmm. akwai bambanci tsakanin talaka wanda yana zuwa ya nema da kuma wanda shi ya kai wannan inuwa ta ƙari ya kuma wannan inuwa wannan ba a wannan shi shine lamarin lamalala zai da komai saboda zai ciyar da ita da haramun ba sai ya yi sata ba in ya je roƙo gidan alhaji wani roƙo gidan zai kawo mata kawo mata haramun dukiyar roƙo dukiyar haramun ce ta ma za ka duk wanda zai da aikin yi sai da aikin iyaka ta roƙo da raraka to shi ma ba da zai je aro zai je zai je zai je ba ya halatta daga sulukul lamal in ki yi usama tan da zai ki auri usama ta fakarin ki sai ni kyamace shi in maqala in ki yi usama kan fadakatuhu faja'ala Allahu fihi khairan annabi ya ce auri usama ta sai ni kyamace shi saboda ba za a hada usama da waɗannan ba waɗannan quraishawa ne manya manya ne masu aji shi kuma usama menene ne bawa ne ko ɗanɗan zai ne bawa ne kuma bawa ne don haka ta ce sai ni kamace shi sai na aure shi da annabi ya ce aure shi na aure shi Allah ya sami alheri da yawa waqta bakku har sai da aka yi min gifta har sai da mata da yawa suka so ce ni su an mata rai suka so a ce su sun ka aure shi wato sai Allah ya sami alheri da yawa da ne bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu muhallin shahid ciki shine annabi ya ce la nafaqata laki alayhi baki da abinci baki da nafaka kuma ni gace ki je wani gida ki ki idda ko zaka yanzu matar da aka cika saki wannan nassin hadisin zahiri ne ya nuna cewa ta fita cikin hunna min haythu sakantum min wujdikum da in kana karanta wannan ayat hunna min haythu sakantum min wujdikum sai ka ce hadisin Fatima ya zo Fatima bintu Qais Abu Khari da Muslim banda cikin wannan ayar wadda aka saka saki uku ita ba ta da sukuna ba ta da abinci mun fahimta ayya bismillah wala haddathana qutayba baka yanzu in mun wuce wani hadisi da nake akwai ƙarin bayani zan in wanda ban ga akwai ƙarin bayani ba muka wuce ku kuka ga akwai buƙatar ƙarin bayani sai ku tsaitan sai yi ƙarin bayani بسم الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت أنفق عليها نفقة دوري يا بات أبنتن دا بيكاي بشيني وانشان شعيب دي كي متغيلا شي فسخطته شيني نفقة دوري وتاكامت أبنتن دا بيكاي با فلما رأت ذلك فلما رأت ذلك قالت والله لأظلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان لي نفقة فإذا كان لا يذكر فإن كان فإن كان فإذا غيركم بسم الله فإذا كان لي نفقة آخذت الذي يسلفني آخذتك أخذت نعم. أخذت أخذت الذي يسلفني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكن شكرا ما كانت الآية حدثنا سكن أبوين زمان في أسكنهن من حيث سكنتم وين زما باتش قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك لا نفقة لك فانطلقي فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان أن يهيا وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المديرة كن قال يا أبو أبا حفص ثم أبو أمر بن حفص أبا حفص بن المديرة المخزومي طلقها ثلاثة طلقها ثلاثة ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله فقال لها أهل ما وكر رواية استكتب إن جانت ليش ما مسلمة تقدم البيت سنش أبو أمر بحفص فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثة فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وأرسل إليها ألا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنتهها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة أكون أبو شنو؟ Allah ta zubi ne bai kake saurin ɗaukar hukuncin kan ki ki rigari wata kake sauri ki yanke wanda za ki aure ki gaya mini shi sai ba baki shawara shi ta zubi ne kada ki rigari bila suke ga kanki بسم الله قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يأنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس حا وحدثنا وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة وقتص الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتني بنفسك قال حدثنا مسلم بن علي أخونا أبو yin kada ke kuɓuce min da kanki shi ne za ki fi ƙirin ma'ana ɗin ne ci gaba قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المديرة فطلقها آخر ثلاث فطلقها آخر ثلاث هذا فطلقها آخر ثلاث تعليقات زامنا أن يسكي لفرقو أي سكي لديكو كما نجا مثل فرقو دايا كلمة سكي نكارشن سكي أكو baka saki na uku wanda yake cewa ba lokaci ɗaya mata uku ba ya yi na ɗaya an yi na biyu na uku ne wannan وزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال أروى إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. أقام Nana Aisha tana ikarin wannan tawa na fa'ima binci Qais ta yi mata ikarin wannan ta ce kama ta ya a ce tana da sukuna tana da nafaka kama dai hadisi kwata-kwata na tare da Fatima binci Qais da shi ga muku matsala tana da sabani tun da gama gabata daga sahabbai in wani ya ce a'a tana da tana kamar ga malikiya tana da wurin zama ba ta da abinci a koma cewa tana da abinci ba ta da wurin zama mazama malikiya da shafi'iya ɗaya ne a nan Mazaba abu hanifa tana da wurin zama tana da tana da abinci kamar da sayyidina umar haka ya tafi zana aisha ita ma haka ta tafi mazhaba imam ahmad ba ta da wurin zama ba ta da abinci akan wannan hadisi kuma mazhaba ta tafi dacewa da wannan hadisi duk ga wannan hadisi kwata-kwata yake ya fito da cewa ba ta da قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله مع قول عروه ان عائشه انكرت ذلك على فاطمه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المديرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بكيا من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وأياش بن أبي ربيعة بنفقة فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته فاستأذنته بالتقال فأذن له فقال أين يا رسول الله فقال إلى إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكهها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان مروان قبيسة بن ضعيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث وكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلى ما تحبسونها طيب نفسر wannan duka طيب امام مسلم حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد حميد واللفظ لأبد قال أخوانا عبد الرزاق قال أخوانا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن ذاك يا فتعيد علي بن أبي طالب زوا يمن لبت على بسوط يا أيكي علي زوا يمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بترليقة sai aika ma mata sai Fatima bintu Qais ta saki kanat baqiyat min talatiha sakin da ya rage cikin sakinta wa amara al harith ibn hisham wa ayyash min abi rabi'a bi nafaqatin sai umarci waɗannan da harith bin hisham da ayyash min abi rabi'a cewa su je su kai mata abinci fa qala laha wallahi ma laki nafaqatun illa an takuni hamilan suka ce wallahi ba ki da ciyarwa sai in ciki gare ki in ciki gare ki kan wannan dole a ciyar da ke saboda abin da a ciki فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما تتلو عند النبي صلى الله عليه وسلم تقيا ميقى أبندا الحارث بن هشام دا أياش بن أبي ربيعة تتشي وند سو مجينا أبو أمر بن بن حبس يأيكو سدشي فقال ثاني بيتشي لا نفقة لك باكي دا أبنتي فاستأذنته في الانتقال ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف بيئن بجدا فأذن لها سيبات إذنه فقال أين sai annabi sai aina ta ya rasulullah to ina zan koma ya rasulullah fa qala ila ummi maktumin wa kana ama tawba'u ma'ufi ya, ba ha, inda hula ya wuce ko saboda makaho ne tana aji kayanta inda suke baya garinta falamma wabat iddatuha lokacin da iddata ta kare an ka annabi sallallahu alaihi wuta mata ibn Zaid sai mata ibn Zaid sai annabi ya aurar da ita ga Usama ibn Zaid فأرسل إليها مروان أرسل إليها مروان قبيسة بن ذؤيب يسألها عن الحديث Marwan bin Hakam sai ya aika Qabisa bin Zu'ai ya tambaye shi game da wannan hadisin wato wannan matsalar ta daɗe da sabani cikin sahabbai da tabi'ai kun fahimta ko ya ga musu na Aisha ta mai da hadisi abinci a je a tambaye ta har da ta tubi ta ba shi labarin kala marwan sai magwa min ku da ku bi kismatin lati wajen nan ta alaiha mu da mu da ta yi ya fa'ana hamlahunna yanzu in tana da ciki sai Allah ce to ku ciyar da ita har sai ta sauke cikin nan don da ake cewa ke da ciki ake cewa don haka wannan ayar wasu malamai suka hujja da ita akan cewa kene in ba ta da ciki ba a ciyar da ita kene in ba ta da ciki ba a ciyar da ita zaka wannan sashen na ayar yana nuni ga wa yana nuni ga wanda aka saka saki uku haka qur'ani yana da balaga qur'ani yana da hikima Allah ne bai farko aya atinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudaruhunna litubayyiqu alayhinna Allah ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahunna eh wa in adana lakum fa atuhunna ujurahunna wa atabiru bainakum ayyub ta kuji yanzu aya ce ku zaunar da su inda kuka zauna na gidajensu sai hadisi ya zo ne ya ce abinda wanda aka saka kace uku ko sai Allah ya cikin aya sai ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihim hatta yaba'ana hamla in masu ciki ne to ku ciyar da su har sai sun saukar da wannan cikin har sai sun haifi wannan cikin sai wannan sashen aya ya nuna cewa to in su da ciki fa kenan ba za a ciyar da su ba sai wannan sashen aya yana magana game da hadisin ne yana magana ga waɗanda aka taka saki uku ne yana da mun fahimta ko da haka wasu malamai suka fassara wannan ayar إيه إن شاء شايوا إذا أشيد سوا إذا أشايوا كما وإنت عارف فكتب له أخرى مثال جندار عندنا نو ذاك شاهد أن جناس بتشي جهاد دوجو صوت أبناء يا يا شارع أبوه وهذا جدار شايوا وباك إيش من لا تلا أسمه أيها كا ذاك شايوا إذا جندار أجمع فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن هذا شرعي وإن أرضعنا لكم kaga cewa yanzu tana cikin ciki ana ya ɗauki ciki a ba wata a yi su da ya ciki ya shiga zai yi ɗauki a ba amma shayarwa ita ce za ta wahalar e ban iya shayar ma ko kuma ga ɗan kadan da shi ko kuma da ɗara da shayarwa ya Allah ya ce in ta asautu in ta kawo ala fa ta tuzi lahu ukhra sai ta yawan ke da kai sulhun kai tsaye fa'ala mata ji sabbi za ku rike ta tunda babu wani al'amari yin ku ba da zalika a saboda me za ku rike ta gidan da ce ta zaman ta gidan na tana haihuwa tana yake wani aure bismillah a lokaci da ya ba mu gama hadisai kai kuma shi ko lokaci ya aka yi haka haka mutuwa haka kawai lokaci ya yi ku ka gawa ko ga gawa shi lokaci ya jiran kowa kana kwana a gudunar tahiya ina ne ka tsaya tuni za mu بن su ba matsala wata akwai fa'idar a tsaya tsakiyar babi ta an zo sai zan tuni da karatun da ya wuce sai zan cewa ya zama tushi ya hisa ya kasance ba a manta ba biswaratun sala bismillah ina akwai abin magana buɗe baki ina ji Walakun sai eh hmm hmm, hmm.

da ta fito tambaya ta fito yanzu yana tambayar hadisin da annabi ce za a ta ku man tawzauna dinahu wa khuluquhu fa da kuma annabi sai ya ce ah, ya ci abawa ne da wani idan masu addini suka zo su duka ai daraja daraja ne a ake yi yanzu abu Jahal mai addini ne sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne abu mai addini ne sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma dukkanin su usama ibn zaid ya fi su gidan annabi ya taso annabi sallallahu ya fi shule zaka ci annabi ya fifita shi zaka yanzu idan mai addini uku suka zo ne ba duk sai a ci shi idan ba za a auren makowa ba ai sai a bi wani ya fi cikin su zaka duk su uku sun zo sai a dibi cikin su wani ya fi sai a auren ma wani ya fi zaka shi annabi sallallahu abin da ya jibi Abu Jahal ya jibi Muawiya bin Abi Sufyan ya jibi ya jibi Usama sai ga Usama ya fi zaka sai a auren ma Usama Hmm. bai iya rikewa kafa'a shi ne tambayar ka tafi akwai kafa'a a aure ana jiba kafa'a wannan sai fiɗo sun ambaci kafa'a kafa'a kafa'a ba dole bace kafa'a ba dole bace me kafa'a kafa'a ne daidaito shin wani ya isa ya nemi wance saboda dalilai da yawa yana iya ci da ita yana iya kula da ita yana iya tsare mata lalurorinta hatta ya kai ga ita a kabilance wannan abu ne wanda yake ya yaɗu lokacin laraba ko musulunci ya ce ya tabbatar da kafa'a amma sai aka samu wasu ƙabiya da suke nuna kafa'an nan ba dole ba ce ana gabatar da addini akan kafa'a sai annabi sallallahu sai aurar da zainab da zai cikin suratul ahzab ya aure ta ga zaid bin wanda yake babu kafa'a ta shi bawa ita kuma ba sha. ta kasance ta tsoron wani irin Ali bin Abi Talib wani irin wanda ya annabi sai aurar da irin Abdurrahman bin Auf sai annabi aurar da ita gaje sai nuna cewa ana kafa'a kenan kuma sai kawo ma kana لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم من خيرة لأنه ولن أمنع النبي أكل سنكم يتبت على حديث فاطمة ce ta auri. zai tawi usama don ya fi addini su can mu'awiya ya fi shi kafa'a ta zama kabila ba ƙorai shi ne haka abu jihar amma shi kuma nan ya fi su soyuwa ga annabi sallallahu sannan kuma suna da wasu ayyuba da annabi ya faɗi na wannan baya da kuɗin da zai ɗaukar nauyinta wannan kuma yana bugun mata za ka an haɗa Su wannan ya ce za ka kuɗi su ba su taɓa zama illa ba amma abinda abuwa su yi ba su jayayya da addini amma ba su taba zama illa ba cewa wai tun da wani na da kuɗi na da illa a ina da kuɗi bai da addini wani na da addini to wani ya fi shi mai addini to amma in canza ce yana da addini kuma yana da kuɗi ta zan nuna alamu ba ba illa ba ne ba illa ba ne don a wani wani ya hito yanzu kana zuwa karatu na nan kana jira zuwa karatu ne ba so wanda ya hali cikin kuwa amma a ce ɗaya ya ya hali na san da kai sai da waya kai shi kuma gidan gamma ya kake ka ka ka ɗaya ka auje to sai baka cewa sai a cikin duk kuna da addini duk kuna zuwa makaranta duk kuna da gemu ko da shi gemun kai na shi to ba ya an ba wanda ya fi kuɗi a kai ya fi addini ba ba kuɗin ba zama illa ba ba a cewa to ai na da wata illa menene yana da kuɗi a'a abin da ake yana da wata illa bai sallah sai a ce to gara wanda ke sallah in ya kawo sa kawo mai hannu shi da ka kawo a gula yau zo eh yana so ya ba shi da cikin don ya kirki wannan ya nuna cewa kai mutum in ka ga mutum ne ka nuna gaba da ɗaya ko kuma haɗa wata ne wannan akwai da yawa ai eh, wannan daidai ne akwai shi da yawa ba wannan ayar ba babu illa babu illa shi wanga ai ai ba kusa mai ce yana sun gaba annabi ya ce fiji ta Allah ai ko cikin wani hadisi a fahimta, wannan normal ne hmm. ya gane shi ya ce ni uzu azun ki haka idan na tayya hace ni ala anta ajuwa li kamani ya ijaz ya ga yana ya gane ya gane shi ai ya ta fara nuna tana so ne ya ta fara nuna tana so mi ce alaka ya abati ta'jiru in khayra man ta'jarta al-qawiyyu al-amin sai ibnu kasir ce fa akhadhat abu halbira sai kishi kama babanta sai ce wa ma adraki an quwwatihi wa amanatihi yakin sai yana da ƙarfi yana da yana da amana kacce amma ƙarfi ya janye muna eh, mafi rijiya wanda yake mutane da yawa amma amana da muna tafiya a gaba ya kasance ce in koma baya sai in dinga jefa mai duci na nuna mai hanya sau don haka ita ta fara nuna tana so ya kuma ita ce karama cikin su idan sai ya hakan yanzu ce karama lokacin da muka zo ta cikin wannan sura mun yi ta bayanin wannan to ya zai zaɓi guda kuma kuma biyu yana nuna babu ama biyu yana nuna babu da akwai ada da yawa biyu yana nuna babu da akwai ada da yawa baka yi na abinci ina cewa haka ta biyu kama wannan magana ce ne izini daban amincewa daban karɓa daban gaskiya na iya ba su izini hmm, izini amma ba an eh, ba an baka ba yadda aka ce aiko a yi magana an baka kuma shi kenan sun kayan ɗaura wani ba zai shigo ba amma hmm, gaskiya hmm, gaskiya wannan duk haka yake shiga uku in kana da gidan da kake suka sa haya ko a sai suwa yana iya akai waɗannan su jiwa ko waɗannan su jiba amma in an ga sai da magana da kana su sai da magana cewa to ƙarshen januwari bai sa ma kuɗi to babu da ke <laughs> ce za a ɗaura aure januwari da ga wani a ce ko an ba wani dama ya kyau ba bismillah uku gaba ɗaya suna tafiya da aure da kasuwanci mafi yawan hukunci hukuncin su ɗaya ne Walaikun salam. Da hanzari? Ah. Eh, shi da tambayar ya ne? Ah, ba ba bi annabi ya ce annabi sosai na ba wannan wani wani wannan fata wannan cin nan cin nan shekara nawa yanzu akan eh, lokacin nasa wata da shi Muhammadu Aminu Shantili ka ji fata wata annabi sosai cewa ma na ma adraktum fasallu ma a ma nake magana ma tufidu na kira ce tufidu an ya shai za ka ba dole sai ya samu rukuni ba in ya samu sujuda in ya samu zaman tahiya in ya samu kayan a sallar za ka ba dole sai ya yi gudu domin zai samu rukuni ba <laughs> ga wanda ya yi gudu yau sallar asuba ya samu wata a haku haka ne ni kuma kuna tare ni ko ba samu wata a <laughs> ah? na ba su wadansu nan tuna na ba da wannan fatawar yau bayan asuba yau bayan asuba muna kira masallaci liman ya yi kusa uku ife shekara biyu sai samu uku bayan an sallaci masallacin mutum bakwai abba su samu sallah duka ba ni to ni na farko ke ce ita to ni saboda na bi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam mai haka da kai bici na bi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam in ka mai wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ma abarkin ku sallu wa mafatakum laka ma tana nufin tana nufin komai ma ba ta nufin dole sai raka'a komai ma bai gama babu laihi babu yi babu laihi in an yi babu laihi yi an yi amma dai annabi sallallahu ba a goce yana yi amma babu laihi an hmm. na ana kaga hannu babu laihi babu laihi babu shakku muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku hana wanda ya daga hannu ya roki Allah wallahi ko bai samu tahiya ba a kuma su ganin cewa ya samu jami'i shine ma'adin alaikum salam wannan ya ga ka bismillah in in kamata ta ba shi ba hmm. ana fata wanda bai samu wata ne ya samu ladar jam'i bai samu hukuncin jam'i ba ku kiyaye wannan matsala mai kyau wanda bai samu raka a ɗaya ba ana fata zai samu ladar jam'i saboda wannan hadisin ma a zartu amma hukuncin jam'i ba zai samu ba me hukuncin jam'i yanzu ka ka zo liman na sujuda raka'a ta ƙarshe inda waɗanda ke ganin ba a biyan mazmuki sallah suna ganin ana biyar ta sallah haka na ɗaya kenan na biyu ana gama sallah sai lima mai tashi ya yi ba'ajiya za ka wuce ka ba za ka yi ba'ajiya ba ko ka gama sai ka da hukuncin sallah ta raka a hudu ka kawo lahiya da ba ka da hukuncin jam'i amma kana da fallar jam'i aka wasu malamai ke ba. Thank you. wannan saɓari matsala saɓari ce wajen malaman usuli sananna ce amma na Allah ɗaya daga cikin abin da malamai ke rinjan su a shar'u man na shar'u lana idza lam yukhalif shar'an eh, idza lam yukhalif za ka an kawo shi mun an, amma zaka nan bai hishe shi daga matsala ce ta saɓari wadda yake wani wannan aka ban hujja cewa ba ita bace ina cikin matsaloli na na usul da aka safani an yi ittifaqi akan alkitab was sunnati wal ijma wal qiyas an yi sa'ani akan wanda ba su ba wasu sun ɗauki masalihun mursala wasu sun ɗauki al-istifham wasu sun ɗauki shar'u man qablana wasu sun ɗauki amalu ahlul madina wasu sun ɗauki amalu sahabi wasu sun ɗauki baka yana cikin al-mukhtalafu fiha kamar ne حسن حسن yana ba za a aika mata abinci da wani milka suna da yare da yawa ya ba laifi ba المتعة أكتشري المتعة ومتئوهن وسرقوهن سراحا جميلا متعة ban sani ne ai ba abin da Allah ke yi kaga inda kawai ta mutu guda wasu amma bi zai yi wasu ne na gane tambayar ka ban sani ba ne eh kuma babu wanda ya sani a kariyar Allah eh. wa alaikum a mun nuzul muna canjin saukawa ta yaje yau in je gobe kan cewa wata ranar in mamaki za ta fita in zane da suka kan tattauna ta kan ce mishi ai yanzu matar shi ta ce mamaki ke ta ce ai matar ka wanda shi ta ce mamaka ko wannan ba ka da wannan kalmar da take mishi ta cewa ita ce mamaki tana da illa ko ba ta da illa amma kamar gaske ta kai mai ko kuma kawai

kuma hankali na ne abin da kake hankali na sai ke sai kare mijinta sai kare mijinta kuma sai an kira shi an ce mai da matsayin mata suka wani kare ce to shi ya riga ya kare da sami da gawa to ba zai ta saka yadda sai ji shina da a shiga kuma da zai ta abin hmm, da zai shi da ɗaura wani shi da ɗaura ta ga hannaye kuma lokaci ya ci da yawa amma na wani so ga wani lokaci ya canje ba za a yi mu wuce da su kan bai wani sati a bai wani sati ka ga kayan hukunci to shi ke da mulkin hukuncin ka wani nan bawa Allah gaba ya ce a ah, in ma an samu sai mu an samu hukunci a ah, nan tunan e shi na nika tunanin limanci ma eh, wanda 1999 wanda ne an samu fito ne babban limamin juma'a ne a wani babban masallaci a nan sokoto hmm, na san wanda an samu fito wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah akwai shama'i akwai sanarwa kuma ah, akwai daura auren mana magana shi ne da cikin jagorancin wasu karkashin mamalik insha Allah za da in Allah ku shi ku halarta don Allah na mu yi mana mana suka himma mahaifiya sai cikin addu'a da na samu kayan da na insha Allah Allah Allah ya ba ta lafiya da daga cikin mana Ibrahim wanda yake da rashin lafiya da cikin ya ce da kai kowa kuma yana da addu'a akwai malam Ibrahim mai takalmi ne wanda aka so a asibiti ai a tsara sashi a gida kusa wanda